dama. Hmm. Ai babu komai. Dukkan rigimar da ta faru tsakanin kai da mahaifiyarka, ni na kunna ta. A'a, babu komai fa. Na yafe miki. ‘Yan uwanka da suka tsane ka, ba sa son ganin ka duk ni na shiga tsakaninku. There is God! Oh. Kar ki damu fa. duk na yafe miki. Ba <laughs> Basussukan da na jefa ka da kuma faɗa tsakaninka da abokan aikin ka yi hakuri duk ni ce sila. <laughs> Na fa gaya miki, komai ya wuce kawai ki daina tunawa, ki daina tuna abin da ya wuce na Kifa ya yafi yannan da kake ta cewa ka yafe tsorata ta take yi. harfa matarka da ka fi ƙauna